Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Murtala Faruk sanyin na ne tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki muka sake dawowa domin gabatar muku da wannan shirin na daren yau Laraba 22 ga watan Yulin shekara ta 2020. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yayin da Majalisar Wakilai ta Najeriya ta baiwa ministan ma'aikatar bunƙasa yankin Niger Delta wa'adin kwanaki biyu da ya bayyana sunayen 'yan majalisar da ya yi ikirarin baiwa kwangila a ƙarƙashin hukumar. Wani jami'in hukumar ya gabatar mata da wasu sunaye. gwamnan jihar abia da ke kudancin najeriya ya koma bakin aiki bayan murmurewa daga cutar coronavirus A jamhuriyar Nijar kuma an gudanar da wani taron tattaunawa domin duba daftarin dokar kare mutuncin 'yan kasar 'yanci rani. Haka kuma za mu kawo muku rahoto na musamman akan yadda 'yan Najeriya suke korafin kalubalen tsaro da ke ci gaba da addabar su a fadin kasar Muna kuma tafe da labaran wasanni, to amma kafin nan bari mu ji yadda duniyar ta wuni. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Amurka za ta biya ga wurtaccen kamfanin hada magunguna na Pfizer da BioNTech na Jamus dala biliyan 1.95 idan har kamfanonin suka cimma nasarar kirkiro maganin rigakafin COVID-19. Kamfanonin sun faɗa a yau Laraba cewa sun cimma yarjejeniya da hukumar da ke kula da harkokin lafiya ta Amurka HHS za su samar da allurar rigakafin da suke kirkira tare. Wannan ita ce irin ta yarjejeniya ta baya-bayan nan da ake samarwa da kamfanonin haɗa magunguna. da yake magana da gidan talabijin na Fox News, sakataren hukumar HHS Alec Azar ya ce Amurka za ta iya sayan ƙarin allurorin rigakafin har miliyan 500. Yarjejeniyar da aka samar a yau Laraba wani bangare ne na shirin shugaban kasa Donald Trump wanda ke fatan zai samar da allurar rigakafin da aka amince da su sama da miliyan 300 zuwa watan Janairun shekarar 2021. madatsar ruwan kogin nile da ake rigima a kai an samu nasarar cika shi a shekarar farko a cewar firaministan habasha abi ahmad yau laraba aikin babban madatsar ruwan ta shafa dala biliyan hudu da shida za ta zama tora tafi kowace girma a nahiyar afirka idan har ta kai ga yin cikakken aiki zuwa shekarar 2023 ana sa ran za ta samar da megawatt dubu shida na wutar lantarki cikin nasara mun kammala aikin cike madatsar ruwan ba tare da damu ko cutar da kowa ba a cewar ahmed ta wata sanarwa wannan sanarwa na zuwa ne kwana ɗaya bayan taron da shugabannin habasha da masar da sudan suka yi ta yanar gizo tare da amincewa komawa teburin tattaunawa akan madatsar ruwan to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc bayanai da cibiyar kare yaɗo cututtuka ta amurka ta fitar na nuni da cewa hakikanin yawan mutanen da suka kamu da cutar corona coronavirus a wasu yankunan amurka ya ninka har sau tsakanin biyu ko zama sau goma sha uku wato sama da yawan alkaluman da aka fitar a hukumance a bayanan da ta fitar jiya talata cibiyar cdc ta ce an yi amfani da samfur ɗin jinin mutane da aka karba. wanda aka yi wa gwaji a faɗin yankunan amurka goma ciki har da birnin new york da kudancin florida da Missouri da kuma jihohin yammacin kasar da suka haɗa da Utah da Washington. Alal misali a Missouri yawan waɗanda suka kamu ya haura yawan da aka fitar sau goma sha uku yayin da a Utah yawan waɗanda suka kamu ya haura har sau biyu. waɗanda suka gudanar da wannan bincike da aka wallafa a shafin mujallar magunguna ta jama sun ce yawancin wasu mutanen da suka kamu da cutar ba su je asibiti don neman kulawa ba domin ba sa jin alamun cutar ko kuma sukan ɗan ji alamunta ne kawai. Haka kuma ana fargabar suna yada cutar ga sauran mutane. Akalla kashi arba'in cikin ɗari na waɗanda suka kamu da cutar ba sa jin alamomin cutar. Daga ƙarshe duk da cewa shugabannin ƙasashen turai na murnar samar da ya tallafin coronavirus mai ɗimbin tarihi. Wasu yankuna da ƙasashe na ci gaba da sake samun ɓullar cutar. kasashen belgium da sweden da luxembourg da kuma portugal na daga cikin kasashen da aka fitar da rahoton samun karuwar masu kamuwa wasu bangaren na birnin barcelona kasar spain an sake rufe su haka kuma a italiya yankin lazio da yake kunshe da birnin rome an yi gargaɗin yiwuwar sake yin kulle idan har aka ci gaba da samun karuwar kamuwa a halin da ake ciki kuma ranar litinin faransa ta saka dokar saka takunkumin fuska a dukkanin rufaffun wurare tare da barazanar cin tarar dala 155 ga duk wanda ya ta dokar Kasar dai ta ga karuwar samun corona, amma wasu yankuna da cutar ke kara kamari irin su yankin arewa maso gabashin Birtaniya da kuma yankin Mayan. A gaida Sarfilu Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotannin da muke dauke da su. Majalisar Wakilan Najeriya ta kalubalanci ministan ma'aikatar bunƙasa yankin Niger Delta Godswill Fabio da ya bayyana sunayen 'yan majalisar da ya ce sun karbi kwangila daga hukumar kula da yankin Niger Delta a cikin wa'adin kwanaki biyu. Bayan da ya yi kirarin cewa mafi akasarin kwangilolin hukumar da yanzu haka ake cikin bincike duk 'yan majalisar dokokin ne aka bai wasu. To sai dai kwatsam wani jami'in hukumar ya fito da wani faifan bidiyo da ya ce yana ɗauke ne da sunayen waɗanda aka baiwa kwangilolin madina dauda na ɗauke da rahoton daga abuja A Fabio ya yi wannan zargin ne a lokacin da yake bayar da ba'asi a gaban kwamitin bincike kan rashawa da ake zargin an tafka a hukumar NDDC. Wannan shine yasa kakakin majalisar wakilai Femi Bajabiya Mila ya ba wa ministan wa'adin awa 48 ya wallafa sunayen 'yan majalisar zubi na tara da suka karbi kwangila daga NDDC kamar yadda ɗan majalisar wakilai kuma ɗaya cikin 'ya'yan kwamitin binciken Shehu Muhammad Wan Koko ya yi ƙarin haske. Speaker Femi Rabia Mila ya ce to me ya shawara muka ce muna kalubaranta a Fabio duk dan majalisar da ya ba kwangila a rubuta shi a jarida da kamfanin shi da kudin kwangilan ta nawa ce da yaushe ya bashi ita ga kamfani ga suna ga waya mun bashi awa 48 ya buga wa najeriya duka ya tuna mana asiri mu da wannan shi wannan wanda ya faɗi ya ce ya suma zai dawo za mu kira shi ya gaya wa mutane ina yi da kuɗin naira delta. kwatsam sai wani faifan bidiyo wanda ke ɗauke da wani babban jami'in nddc kairo ojobo ya bayyana a bidiyon ɗauke da wasu jerin sunaye kuma ya bayanin su yana cewa. the speaker and the senate president are not aware of what the chairman of the committees are doing in the national assembly and members of the committee. kairo ojobo ya ce da shugaban majalisar dattawa da kaka matakin majalisar wakilai ba su san abin da ke faruwa tsakanin shugabannin kwamitocin majalisar ba haka wasu 'yan majalisar ma ba su san komi ba amma daga shekara 2016 zuwa 2019 an ba da kwangila har na naira triliyan biyu a ƙarƙashin ciyamomin kwamitin hukumar nddc wani abu da mai nazari a al'amuran yau da kullum kuma ɗan ruwatan ne muhammad ahmad alkali ya ce abin al'ajabi ne ke faruwa a ƙasar wannan yaƙi da shugaban ƙasa ya kaddamar kan rashawa da cin hanci allah kaɗai ya san yaushe nasara da za ta samu abin da ke faruwa ya nuna cewa shi kadai yake son yaki za ka rantse cewa ba mutane masu jini ba ne a jiki ke yin irin wayannan ta'asa irin wannan son zuciya da rashin kishin ƙasa yake zubar mana da mutunci a cikin fadin duniya yana da wahala kwarai ka samu wata ƙasa ko al'umma da irin wa'annan halaye ke faruwa a cikin duniyar nan wannan zai sa ka rika tunani anya 'yan najeriya mutane ne kuwa amma babu gaskiya ko ina a cikin kasa a yanzu dai 'yan ƙasa za su zuba ido su gani ko waɗannan jerin sunaye da ke yawo a yanar gizo sahihi ne ko akasin haka nan da kwanaki biyu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Bayan kwashe tsawon wata ɗaya yana jiyar cutar coronavirus a Abuja, gwamnan jihar Abia Okezi Victor piazu ya koma bakin aiki. Wakilinmu Alphonsus Okorigwe na ɗauke da ƙarin bayani. Dr. Ibazide wanda likitoci da cibiyar dakile cututtuka ta ƙasa NCDC sun tabbatar ya samu waraka. Ya bayyana yadda ya ji lokacin da ya kamu da cutar. I'm happy to say that I'm a COVID survivor. About five weeks ago or so, I started to experience fever in the evenings. I started becoming breathless uh, with mild cough. Ya ce ina farin cikin cewa na tsira daga cutar corona. kimanin makonni biyar da suka gabata ne na fara jin zazzabi kowane yamma na fara kasa numfashi da kuma tari mara tsanani sai muka yi gwajin korona kuma sakamako ya nuna cewa ba na ɗauke da cutar amma rashin lafiyar sai ƙara ƙamari yake da muka isa abuja don ƙara duba yanayin lafiya na ne gwaji ya nuna cewa na kamu da cutar da farko dai na kaɗu amma na yi farin cikin cewa na gano abin da ke faruwa da ni ina yi wa Allah godiya saboda yanzu komai ya zama tarihi. Allah ya saka mana da kwararrun likitoci daga NCDC waɗanda suka tsara yadda za gudanar da jinya ta. Kuma iya abin da ake bukata a lokacin shine in imanin cewa zan samu waraka. Gwamnan ya dai ƙara da kira ga al'ummar Najeriya da su yi maza su miƙa kansu da zarar sun fara jin alamomin wannan cutar a jikinsu don a ba su isasshen kulawa da wuri. inda ya karkare da nana ta cewa wannan cutar corona ba almara ba ce. To koya wasu a jihar suka ji da warkewar gwamnan. Is a demonstration of the fact that with faith. Farfesa wani kenan inda yake cewa wannan na nuna cewa da imani mutum na iya tsira daga matsalolin rayuwa. Idan cututtuka masu tsanani guda biyu suka dirawa mutum a lokaci guda, kowa ma zai ɗauka cewa ƙarshensa ne ya zo. amma dawowar gwamnan ta nuna cewa yin Allah daban yake da abin da mutum ya zata. Saboda haka, mun goda Allah cewa Dr. Wake zai ibazu a matsayin gwamnan jihar Adia ya da cikin ƙoshin lafiya ya ci gaba da aikinsa. Sunana Kristana Cinenye, ina murna da dawowa gwamna daga asibiti. ina kuma masa fata alheri da lafiya da kuma kira ga al'umma da kowa ya gane cewa wannan cutar da gaske ne. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Owerri, Najeriya. A jamhuriyar Nijar jami'an kare haƙƙin ɗan Adam da 'yan jarida sun gudanar da wani taro domin tattaunawa akan wani daftarin dokar kare mutuncin 'yanci rani bayan la'akari da yadda kafafen yada labarai ke kuskuren amfani da wasu kalaman da basu dace ba a lokacin bada labaran da suka shafi bakin haure wakilin Mu'ayyamai a Mani barma na dauke da ƙarin bayani tunatarwa akan abubuwan da dokokin ƙasa da ƙasa suka yi tanadi domin matafiya a duk inda suke don kawo ƙarshen cin fuskar da ake wa 'yanci rani na daga cikin mahimman batutuwan da wannan taro ya tantauna a kansu da zumar wayar da kan 'yan jarida a kan buƙatar auna kalaman da suke amfani da su wajen bada labaran da suka shafi bakin haure Sahiru Yusuf shine sakataren hulɗa da ƙungiyar 'yan jarida masu kula da tsaro da sha'anin 'yan cirani. Yadda ake ba da labarin duk wani laifi ana ɗora musu ana ɗokan su kamar mutane wanda bai kamata ba ma a tarbe su ko kuma a ba su wani kulawa. dok shine muke so 'yan jarida su gane da wa'annan mutane ne su ma dan adam ne suna da inci ya kamata in ana zancen su a rinka ɗaukan su kamar kowa da kowa a ba su darajar su ba a rinka ɗaukan su ba kama mutanen banza wanda ya kamata a yi gudun su. Rashin zulfafa bincike domin tantance ainihin mafarin ficewar mutane daga matsugunan su don zuwa cirani na daga cikin kurakuran da mafi yawancin kafafen cikin gida ke tafkawa a yayin ba da irin waɗannan labarai in ji Adama Dawaki mamba a ƙungiyar Ajisem Niger. Lokaci duka in sun ka huta sai a gani a ce a ah, sun bar garin su suna tai suna wani yawon karuwanci ko wani abin alhali dole ke sa dan adam yau ya bar gidan shi ya tai wani wuri bida abinci ka san dai mace in ta bar gidanta abun da ya sa ta bar gidanta ba wasa ne ba ba ta iya liƙe ido ko kuma ta kame hannuwa tana ganin ɗiyanta ba su da abin da za su ci in ta gani ta yi bida nan cikin garin nasu ba ta samu ba dole ne ta bar mu muna son mu yi yaƙi wannan cin zarafi da ake yi musu dan dai wallahi a san su ma mutane ne kamar mutane duka da ke zuwa suna bida abun da zai kare mutuncin su ma shugaban kungiyar OMD mai tallafa bakin haure dan kasar Italiya Mauro Armanino ya gargadi 'yan jarida su rika fayyace gaskiyar abubuwan da suka shafi rayuwar 'yan cirani a maimakon dogara akan shaci faɗin wasu kafafen yammacin duniya. masu da da ya ce yau shekaru tara kenan da nake wannan ƙasa kuma a tsawon wannan lokaci na yi hira da ɗaruruwan 'yan cirani labarin su na ɗauke da bayanan garkamewa a kurkuku da cin zarafi da fyaɗe amma kuma suna sa ran samun abin da suka je nema to irin wannan labari ya kamata a gaya wa mutane domin idan ana fitowa ana faɗi lokaci zuwa lokaci gaskiya ke bayyana rufe hanyoyin da 'yan cirani ke bi don zuwa kasar libya da kasashen yammaci wani mataki ne da bayanai ke nunin ya jefa dubban magidanta cikin halin matsin tattalin arziki a yankin agadas na jamhuriyar niger yayin da ta wani bangare abin ke shafar iyalan 'yan ciranin kasashe da dama na nafiyar afirka waɗanda a can da suke ratsa wannan ƙasa don zuwa neman abin da za su kare mutuncin kansu har ma da tallafawa iyaye da sauran dangi sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar. yanzu kuma sai bangaren rahotonmu na musamman 'yan najeriya na ci gaba da bayyana korafi akan taɓarɓarewar tsaro a faɗin ƙasar duk da yake dai kalubalen ya bambanta a yankunan ƙasar daban-daban a cikin wannan rahoto hassan umaru tambuwal ya ji ta bakin wasu 'yan najeriya akan wannan lamari Tsaro wata babbar matsala ce da ta zama kadangaren bakin tulu a kasashen duniya da yawa ciki har da kasar Najeriya. Gwamnatocin mulkin soje da na farar hula a kasashen duniya daban-daban sun sha ɗaukan matakai tare da kashe manyan kuɗi da ma sayan makamai don shawo matsalolin tsaro a cikin al'umma. Haka zalika hafsoshin jami'an tsaro da ma jami'an tsaron kansu daga cibiyoyin tsaro iri-iri har da 'yan sakai da 'yan sintiri sun bullo da dabarun tsaro iri daban-daban don kauda matsalolin tsaro da ke cima jama'a tu a kwarya a Najeriya. To ko akwai tsaro a tsakanin jama'ar Najeriya wasu 'yan kasar sun bayyana ra'ayoyinsu. Sunana na Mukala Oluyami Jonas da talaka ba mu da zaman lafiya babu security manyan mu ba kula da talakawa ba cikin Najeriya baki daya su abin da suke bukata ya kan sakani su kawai an kyale ma cikin duhu ba yi amma amfani ba mu ce ma baki daya. To amma akwai 'yan sanda da soja da immigration da custom da dss duka jami'an tsaro na kuma suna aiki a najeriya to ai suna aiki amma ko ai na iya su a cikin tsoro suke don haka in aka bi wata wannan hanyar a ce wai ba su da gaskiya amma dai sai shugabannin mu suka duka wata mataki da zai talakawa ma mm, talakawa a najeriya shine zai fi alheri kana nufin yanzu baka kwana da idon ka guda biyu rufe ta gaskiya inda na kwana misala karfe biyu na tashi a cikin tsoro nake ina roko Allah dai alafi da mu in samu lafiya lau don a cikin tsoro ba security ba komi a duk abin da ke faruwa nan ga can ga gaba ga baya ba mu cikin lafiya kawai a cikin tsaro muke. sunana lima a barci kafin shanu a kele ibadan. yaya batun tsaro yake a nan ibadan. ba ma ibadan ba ma a najeriya ga baki daya tsaro dole shi taɓarɓare saboda abin da ka kawo tsaro dai jama'a suna cikin wahala. don me yaushe aka ce abin da ka kawo rashin tsaro shine wahala talauci saboda jama'a ba samun abinci duk wanda ko bai samun abinci wallahi dole shi shiga wata matsala yaushe aka ce buhun shinkafa ya kai dubu ashirin da ɗaya buhun gero dubu ashirin da daya shi yaya za ka zamda kana jin yunwa ba wai ina goyon ba mabannata ba ne baka da shi bai baka bashi da shi sannan kuma a ce a zauna lafiya saboda haka anan su ma kansu ma'aikatan da anan suna tsare jama'a su ma ya'yan talakawa ne suna cikin matsala middin ba a wadatar da kasar da abinci ba middin abinci bai sauko kasa ba an ka ce jama'a sun samu wadatar bangaren abinci to wallahi babu da kai a zauna lafiya in ku duk taruwa za a yi a ce wai bindigogi za a tare ko ina da ko ina ya za a yi a ce jama'a na cikin matsala ko su kasashen turai da kasashen laraba da kace wai suna da tsaro sai da suka tabbatar da cewa kasar su abinci ya wadatu kowane abin da suke bukata zai zo bisa sauki amma shi aka cewa a wai a dauki bataka tsaro kuma alhali abinci shi na tsada ya za a yi to ai wannan a ce a ce a tsare jama'a su kansu masu tsaron suna iyakacin kokarin su su ma suna cikin wahala saboda haka anan gwamnati idan tana son tsaro ya inganta dole ne a nemo abinci a ba jama'a kuma dole ne abinci na shawado kasa amma ba a cewa wai a je a dauki dubu talatin dubu arba'in dubu hamsin a ba talaka wai ya je ya noma to bai zuwa shi sai da generator ko ko sai da take zo ya ci abinci kana magana da Alhaji Mustapha Talban Shagamu. Yaya batun tsaro yake a nan jihar Ogun? To, batun tsaro sai dai mu ce alhamdulillah 'yan sanda suna iya bakin kokarin su. Gaskiya amma mu matsalar da take ci muna tuwo a ƙwarya musamman mu mazauna Shagamu nan saba kenan ba mu da police station. Tun wani lokaci ne ba a kafa muku ofishin 'yan sanda ba ko kuma police station? To, police station da dai akwai shi. To, haya suke yi. An kai matsayin kamar shekaru uku yanzu da aka sai da wajen suka tashi. Amma tun daga wannan lokaci lokaci ba mu da police station a sabo. Sauran sassan garin Shagamu fa babu jami'an tsaro. A jami'an tsaro akwai su hmm. suna iya bakin kokarin su tare da bujilante na gari. Amma mu matsalar da ta fi damun mu rashin police station din a sabo. Domin idan wani abu ya tashi kafin ka je ka sanarwa da hukuma sai ka kashe ɗari biyu zuwa ɗari uku a wani waje inda kake a nan sabo. Tunda girman sabon nan tana kunshe da jama'a sama da mutum dubu sha biyar a ce ba police station kaga ba ya mana adalci ba. Dana Hassan Abdul Burama Ina zaune a cikin garin Lagos Mace da goma sha biyu lagos ci anan ah, a nan lagos zai zai mu ce alhamdulillah yanzu ma abin da ya takura mana garin nan kamar irin ma'aikata irin lasuma to kamar ana samun tsaro a nan birnin lagos eh ana samun to kuma ya Allah tsaro ya zama mana wuri iya saboda wallahi abin da muke fama yanzu ga yan area boys suna takura mutane ga abubuwan nan da ya sai hankali da ya shafe mu irin arewacin Najeriya yanzu kaga irin abin da shafi irin Zamfara da Sokoto da birnin Kebbi duka suna ana kashe mana yan uwa a sun zama abin da suka zana kafa a yana da karkari ko jiya abin da aka mana a cikin birnin katsina a kashe mana yawan abin da yake faruwa a waɗannan jihohi na arewa yana faruwa a nan birnin lagos a nan lagos ba ya faruwa game da haka abin da ya fi sha da ya damu mu bai yi tayocin najeriya ba kada mu kwanci ba mu bayan fargaba da muke fama da shi a nan lagos dole tashi hankalin da muke yan uwanmu da ake a arewacin najeriya amma nan lagos ba abin da ya shafi mu wanda zamu kawo tashi hankali abin da kaga yake damuwa yan arewa kamar irin eh, abin da ya shafi harkar tsaro na fararen kaya irin lasuman da suka amma abin da ya shafi wani sati ko wani kashi-kashi a nan lagos ba Umaru Usman, ni mazaunin Oshogo ne, Osun State. Ana samun tsaro a nan birnin Oshogo? Sosai akwai tsaro babu wani fargaba tsakanin cin gari da kauyuka Yaya gidaje, shaguna, kasuwanni duka tsaro ya kai can? A duka alhamdulillah babu wata fargaba shaguna da ko ina ana kasuwa ba mai takura muna ba mu fama da irin wannan rashin tsaro kaman irin yankin mu na arewa gaskiya. Sunana Alhaji Musa Kanga, mazaunin Ado Ikiti, Ikiti State. Me za ka ce a game da tsaro a nan jihar Ekiti? To, a hakikanin gaskiya mai girma sai da fahimi gaskiya bangaren tsaro ya taka rawa gani. Gwamnan jihar Ekiti kenan. Ba wai. To saboda mi kace ya taka rawa a fannin tsaro. Tun lokacin da ya hau gwamnati har zakkuwa yanzu dai ba taɓa samun wani tashin hankali ba a nan jihar Ekiti ko kuma fitar rayuwa ko kuma asarar dukiya. Jama'ar jihar Ekiti suna walwala. Matuƙa alhakikanin gaskiya muna da matuƙar walwala. walwala kwarai da gaske. Sunana Alhaji Aminu Jibril, Kure Ondo State, Shasha eh, eh, Market a Kure. Kuna fama da rashin tsaro a nan jihar Ondo? kuna dai samun matsalolin amma dai bai kai yadda yake muke ji a yake faruwa daga arewa ba, tsakani da Allah. Hmm. Eh, don nan ga muna nan tabbas ana samun dai jifa-jifa kan matsalar tsaro. Hmm. Amma 'yan sandan jihar mu gaskiya suna iyakacin kokarin hmm. tsakani da Allah. Tsakani da Allah ga abin tafi karfin yan sandan wani lokaci ana su sojoji su ma civil defense ma kansu suna iya zuwa su ma su je su yi da su abin ya karfin su ne su ma su da yake gaban yan sanda to amma ba cika samun hakan ganga yan ta'adda kamar yadda yake dai kamari daga arewa ba kuma dare da rana kuna harkokin ku ba tare da matsala ba ko jin tsoron wani tashin hankali. Inda gaskiya a those days gaskiya muna zaman lafiya don ba wani takura kuma kowa na harkokin sa ba dai wanda zai je ka doka ba zai ta ka ba goma ba komai muna zaman lafiya da mu da 'yan Hassan Umar Tambuwal, murar Amurka daga Ibadan a Najeriya. A gaida Hassan Umaru Tambuwal. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya, arba'in da tara da kuma sittin a matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya jin mota tashar mu ta VOA a akan mita ɗari da da 200.5. Bayan haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba ku shakata da wannan waƙar. Eh, corona virus corona yunwa corona tanshin gida-gida in ma cutar bata kama ka ba ka koma zaman gida mata ke zaman gida yau kuma ya koma na 'yan maza da sababin corona virus yau ga dangi guri daya cuta ka magani masana za su binciko gargajiyar ko na zamani ga kanwa da sabara ga zaitun da zuma madandani amma sun yi maganin cutar sai dai ai zaman gida. tattali ba damar shiga kasar can din ma an sanya tubali ko kai sa'ar shiga kasar zaka tarar kowa yana gida ce to manyan sun ware wasu na can amerika wasu london sun haura ƙetare duk kawa cutar ku za ta kashe gida gida. Yanzu kuma sai shirinmu na wasanni a takaice. Wasanni a takaice. nuna dubun godiyarta ga gwamnati da ta taimaka aka kwaso 'yan wasan kwallon kafar kasar ghana daga kasar habasha wato ethiopia bayan kirar da kasar ta sha daga gare su hukumar ta gode wa mai martaba shugaban kasa na nado dankwa kufa ado da sakataren zartarwa na shugaban kasar na asanti da sauran ma'aikatansa da ke a gidan shugabancin shugaban brekum arsenal alhaji yakubu maru zai fuskanci hushin kwamitin wajen kunni dangane da waɗansu lafuza da ya yi na ɓaci a kan shugabancin hukumar ƙwallon ƙafar ƙasar ghana shi mai wannan club wadda mutum ne da bai shiru da bakinsa ya yi maganganu ne dangane da kuɗin da aka ba su dala dubu bakwai da ɗari biyar daga kuɗi dola miliyan ɗaya ɗari da dubu ɗari takwas daga hukumar ƙwallon ƙafar ta duniya da kuma ta afirka a matsayin agaji da zai tallafa wa mambobi a dalilin ɓarkewar cutar covid-19 da kubu moro dai an rawaito shi yana mai faɗa cewa shugaban hukumar ta jfa ketko kraku da majalisar wan su da wani aikin yi illa su azurta kansu su bar sauran mambobi cikin wahala dan wasan baya na Accra House of Oko Seth Owusu ya sifata mai koyar da Black Stars wasa ta sakuno a matsayin mutum mai gaskiya. Wasu masu koyar da wasa 'yan Ghana an rinka danganta su da karɓar rashawa da cin hanci. Amma a kuno mutum ne da ke samun yabo dangane da gaskiyarsa daga bakin set Owusu. Coach CK Akuna mutum ne mai gaskiya wadda baya karɓan komi daga ɗan wasa ba ina faɗan cewar duk sauran masu koyar da wasan suna karɓan cin hanci ba a'a amma a akuno mutum ne daban wanda ya babbata ga saura na gwada shi na ba shi kyauta wanda ya yi watsi da shi abinda duk ya karo ya ce mini shi shine abinda yake bukata da gare ni shine in yi aiki tukuru in kai kololuwa dan wasan tsakiyar kasar ga Najib Abbas ya zama abin nema da gun clubs clubs din kasar Zambia manya guda bakwai bayan da TP Mazambe ta mika shi rance ga Boldcom FC inda ya aska daga Zambia wata majiya mai tishe daga kasar Zambia ta shaida wa Adamu Muftahu cewa waɗannan clubs na cikin manya-manyan clubs na ɗigin ɗin kasar Abbas da jeb ya soma wasanninsa a fadama tare da deseros sa'an nan ya taka wa fc a rukunin farko leda kuma ya yi hannun riga da su bayan karewar kwandilarsu a shekara ta 2018 da wannan labari muka so karshen labarin wasannin ridwanullah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana lokaci yayi da sarfilu zai sake dawowa da labarai a takaice amurka za ta biya ga wurtaccen kamfanin hada magunguna na pfizer da biontech na jamus dala biliyan biyar idan har kamfanonin suka cimma nasarar kirkiro maganin rigakafin covid-19 kamfanonin sun faɗa a yau laraba cewa sun cimma yarjejeniya da hukumar da ke kula da harkokin lafiya ta amurka hhs za su samar da allurar rigakafin da suke kirkira tare wannan ita ce irin ta yarjejeniya ta baya bayan nan da ake samarwa da kamfanonin hada magunguna madatsarar ruwan kogin nile da ake rigima a kai an samu nasarar cika shi a shekarar farko a cewar firaministan habasha abi ahmad yau laraba aikin babban madatsar ruwan ta shafa dala biliyan hudu da dugu shida za ta zama tora tafi kowace girma a nahiyar afirka idan har ta kai ga yin cikakken aiki zuwa shekarar 2023 ana sa ran za ta samar da megawar dubu shida na wutar lantarki cikin nasara mun kammala aikin cike madatsar ruwan ba tare da damu ko cutar da kowa ba a cewar ahmed ta wata sanarwa to masu saurare baki ɗaya anan ne muka zo karshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu da wasu sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin duka abokan aiki musamman sarfilo hashin gudel da ya taya ni gabatar da shirin da julie leathers gresham da ta hada mana sauti murtala faruk sanyin na daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc nake sallama da ku ma'asalam. salam